muna nan cikin karatunmu wato suratul al'ami aya ta 114 insha Allah abu gairar Allah abu abtaje haka ba? أعوذ بالله kulli haula al-mushriki na billah ka ce ma waɗanga da suka kama cewa Allah laisa li ana adalu ba haka man ba shi wa in nemi wani mai hukunci ya qadiyan baini wa bainakum wanda zai shari'a tsakani da ku wato bai yi wa in da wani wanda ba Allah ba wa huwa allazi anzala ilaykum al-kitaba kuma shi Allah shine ya saukar da littafin Qur'ani gare ku mufassalan wanda aka yi bayani ne dake da ke a mu bayyana an bayyana biya laƙo min albadila an bayyana karya daga gaskiya daga ƙarya cikin wannan littafi wallazi na ake na wani kitaba nan da muka ba littafi wato nan da muka ba littafi abin na a taurata wani inji ya alamu na suna sani annahu shi qur'ani allazi yuqatimuna fi wanda suke husuma da kai ciki nai? wayo adu naka da ajali suna adawa da kai saboda shi manazzala min rabbika an saukar da shi daga Allah ubangijin ka bi tasbih wa qura'a bi tahzim munzal ai manazzala min rabbika bil haqi an saukar da shi da gaskiya daga Allah ubangijin ka sun sani duk sun sani jariya ga suka sun sani wala takunanna min mumtari kaka kan cikin masu shakka a shaki na dini masu shakka cikin alqur'ani wal murad at taqrir lil kufar da ake so a tabbatar da kahirai annahu haqqu ma sun tabbatar da qur'ani gaskiya ne بشهادة علم أهل الكتاب بحقيقته saboda shaida ahli kitabu sun ba da shaida ba hakikati da hakikanin qur'ani daga Allah yake wa rafadabul maqsud bihi gairu? an ce ma annabi kada wala takunanna minal mumtadi kaka zan cikin masu shakka da annabi aka magana wal maqsud bihi gairu sallallahu alaihi wasallam mutane ne aka nuni ba shi ba aka ne kasu shakka shi ka Allah ya san ga yadda ya halice shi kuma ya bashi wannan aiki ya san ba zai shakara nan da ya ce mai ba idan layin yumkinu an yi ta yatadarraka lahu shakkun shi bashi yawa shakka ta zo mai a fi haqiqati ma ja a abin ga haqiqa na abin da ya zo da shi bashi yawa shakka ta zo mai ma gaira mu? min ala kitabu ya alama silikahu nakiyina duk da yake a wani wanda ba shi ba cikin ala kitabu wato ya san gaskiya sai ga haqiqa wato tun da yake wasu ma sun san gaskiya ta to balle shi saboda haka shi kan dai ba zai shaka alkur'ani ba fala ta kunan na mina mumtari ai fala ta kunun na mina mumtari ku kada kada ku zama cikin masu shakka wata marka mutu rabbika وَأَمَّا كَلِمَةُ رَبِّكَ تَجْعَلُهُ عَدْلًا rabbika kuma kalma ubangijin ka Allah ta ce kabila hakami da hukunce hukunce wani mawa'idi da alƙawarra da murabe kalima wato kalimatu wa qur'a bil jam'i kalimatu rabbika kalmomin ubangijin ka sun cika sidikan da gaskiya wa adalan da adalci sidikan wa adalan tamizu la mubaddila li kalimati ba mai canzawa ga kalmomin Allah da na naqatin ya rage wani abu aw kulfin ko ya saba wani abu a wata ko ya karkatar da wani abu wato ba mai canzawa ga kalmomin Allah wa huwa wa'adun kun ga wannan alƙawari na min Allah daga Allah wanda Allah ya yi alƙawari da shi ya bai hirzul Qur'ani da zai kare alƙur'ani ka kaulihi ta'ala kamar ce wanda Allah ya yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu mu muka saukar da alƙur'ani kuma mu za mu kare shi wa huwa Allah shi Allah as-sami'u lima yuqalu yana jin abin da ake faɗi al a hawa ahwali ya san halayen kowa wala hutu shay'un babu abin da ka fice mai ya Allah ya sami'u ya alim ka ya mana Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka zaɗe mana ƙohohi na shari ya Allah ya sani ya halitta wayan su dai aka tsara man idan ka yi da ga mahi yawa wanda a cikin ƙasa su ne kahire don cikin ƙasa kahire sun yi musulmi yawa to idan ka yi da ga mahi yawan mutanen nan alƙada ba da wasu sallallahu wasu wasallam ana allah yana magana da annabi da ke haka da ka yi da ga mahi yawan mutanen da ke bayan ƙasa idan ko ka bi su alƙada ba da wasu sallallahu wasu wasallam wa kada ya kudin makasudu gairu amma dai yana yiwa wani ne a nuna idan ka haɗa a ga manyan da ke cikin ƙasa ya jalluka a sabida la za su fashe ka daga hanyar Allah a abin na aibi na wato addini ne in ya tabi ona mai yawa mutanen da ke bayan ƙasa babu abin da suke bi illa kwana sai zato kawai aibi majadalatihim da kaga jidalin da suka yi da kai fi ma ta da'una ilaihi ga abin ta da'uhum ilaihi ga abin da kake kira su gare min addini na addini mitalu mujadalatun kamar jidalan da suka yi da kai ya abin na amur da mai tafi ga sha'anin dabba da ta mutu irkaru don sun ce ma ka katalallahu a haku an ta aku lurin ma katattun ku musulmi ai abin da kun ka allah ya kashe ya yi cancanta ku cikin da kun ce mutanen allah ko ta komi sai wanda ya ce to in za ku ci nama ku bari sai ya kashe ya haifu kashe sannan kashe wadda ya kashe kun ga motsa ita? to suka ce ai wadda ya kashe ta yi wadda kun ka kashe da kanku Allah ya ce wa wa in wa illa farsu na babu abin da suke sai kaddarawa ta wajen ya kaddaro na bisa kamin suna kaddarawa da batu fi zalika a cikin wannan wato kaddarawa ɗaya da suke yi suna kaddarawa suna faɗi a kharaja al-bazar bi musnadi bazar ya fitar da hadisi cikin littafi عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه قال ابن عباس ياتي خاتمة اليهود النبي يهودا في جاهية النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سكتي يا محمد ناكل ما كسرنا ya muhammad yanzu za mu ci dabba da muka kashe wala na kula ma katar Allah ba mu ci mata Allah ya kashe fa anzala Allah sai Allah ya sauka wala ta quluna Allah ya ce kafuci abinda duk ba a mace suna Allah ba gare shi wayan na wala fiskon shi ne ba su kanci kun gani suna so su ja hankalin musulmi da cin motsi sai Allah ya ce to motsi ba a mace suna Allah wajen yanke shi ba saboda haka ci ne ba su kanci inna rabbaka huwa alam إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم للي الله ومن الكشيء مثلي أي عالم wato ya saman ya zillu a sabili wanda ka bacewa daga hanya ce wa huwa alam bil mutaqin kuma ya saman yanda ashirin yugo jazi zai saka wa jazi kullum ne zai saka mu kowane da abin da ya aikata da fatacce da shi Allah ka cikin da kake وقال كل مما ذكر رسول الله أكلوا مما ذكرتم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير إن ربك هو أعلم بالمقتدين lamma na ta'ala lokacin da Allah ya hani a nake bayan mudallina ya ce kada a gabatattun mutane wa aka kada hujjata ya lalata hujjar su fi makasa mata rasuli ga wasu da suka yi da manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa tabbata anna lahu al ya tabbatar da cewa anna wa tabbata annahu al ya tabbatar da wato shi a gaskiya ƙur'ani ne shi a gaskiya wala mu baddila da kalimati ba mai canzawa da kalmomi ne wa amarar mumini na biki ba a ya umarci muminai su bi kalmomin nan nashi wa hasa mina da zikiri a kada ma saboda haka ya keɓe da ambatocin abin da aka yanka wa ma yi kali inda da kuma bayanin abin nan to wa hadda ha ya abin nan ya yi kwaɗaitarwa daga ciki wato hadda ha. da ziki wato da ambato ya faɗaita ga asali ma zubiya a ci abin da aka yanka wa ma yi kala inda zabi da addu'ar da ake faɗi in za a yanka akwai addu'ar da aka so a karanta in za a yanka wa kala Allah ya ce bakunu ku ci mimma zikir rasulullahi alaihi ga abin da an ka ambaci suna Allah gare shi lokacin da za a yankawa idan musulmi ya zo wajen yanka ya ce bismillahi ay biha alati aka yanka da suna Allah in kuntum bi ayati mu'minina in dai kun kasance kuna imani da ayoyi ne to ku ci yanka wanda musulmi suka yi bismillah suka suka yanka wa malakum me zai sami misali ku me zai hana ku Allah ta kulu min ma fi rasulullahi alai me zai hana ku ku ci abinda aka yanka aka ambata suna Allah gare wato dabbar da musulmi ya yanki bisa ga suna Allah me zai hana ku wannan yanka ku ci wai sai wanda Allah ya kashe shi ɗaya za ku ci kun ga wannan ta'akidun wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikra rasulullahi alayhi yace ta'akidun ƙarin karfafawa ne li ibahati domin a nuna halaccin ma a ala smillahi abinda aka yanka bisa ga suna Allah subhanahu wa ta'ala min az na ne yake yake wa fassala haƙiƙa ko Allah ya rarrabe bil bina'i lil fa'il wa qad fassala ay bayyana Allah Allah yi bayani walil maf'ul fi fi al-fi'lain wa qad fassala wato fi'lain wato fassala wa harrama abinda aka ce an gina shi wa qad fassala hakika an yi bayani ne daki daki fassala lakum ma hurrima alaikum abin da aka haramta gare ku kuma wa fassala lakum kuma harrama alaikum ya yi muku bayani ga abin da ya haramta gare ku fi ayatin a cikin ayatan wato ta farkon suratul ma'ida hurrima mai almaitatu waddamu mu wala khinzir zai zuwa karshe wato an yi bayanin dabbobin da an ka haramta cikin wannan ayat duk dabbobin da an ka haramta a ambace su can farkon suratul ma'ida illa matsaratun ilai sai dai abinda lalura ta tilasta ku min gare shi wato abubuwan da lalura ta tilasta su mutum ya san haram na suna na haram amma lalura tana halitta cin wasu abubuwa daga cikinsu wa huwa aida halalun lakum abinda lalura ta tilasta to shi ma ya halitta gare ku fi halin lalura cikin halin lalura al ma'ana abinda ake nufi lama ne alakun babu abin da ka hana mini akali ma zuke daga ce abubuwan nan da aka ambata wa bayyana lakum al a akadu hakika Allah ya bayyana muku abin da aka haramta a ci shi wa laysa hada min wa hada laysa min wannan da aka ambaci suna Allah musulmi ya ambaci suna Allah ya yanki baya cikin wanda aka haramta mutunci ci wa inna kaseeran lalle da yawa na mushrikai laifin luna suna batar da mutane biya don miliyayi yudin luna suna batar da mutane wabi fataya layadin luna suna bacewa da kansu su bace daga hanya biya abawahin saboda bin son rayuwarsu aibi matawa wa an fi fuso saboda sun bi abin da rayuwarsu kaso min ta halilar maitati na halitta matacci wa kai da waninta wato allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum basira kuma ya ba shi abin na hankali ya ba shi kuma yanci cikakki wato ya aiki da abin da ya kaso shi aiki da shi amma dai an hada mai abin da ya sa aka halicci shi ko da ne. idan ya yi abin da ya kaso kuma an hada mai inda za a sa shi amma dai an ba shi abin nan hurriya allah ya ce to da yawa daga cikinsu suna batar da mutane bai ahawa da son rayuwarsu su ce abin na a ce matacci da gaira ilimin ba tare da ilimi ba ba su da wani ilimi ya atami duna hudu zalika wanda suka dogara da shi a cikin wannan inna rabbaka lalle Allah ubangijinka huwa a'lam bil mutaqin shi an masani da masu ƙetare iyakar hadde shari'a ai al jawo al halal ila haram masu ƙetare halal zuwa ga haram to Allah masani na da wa'annan mutane saboda haka akwai abubuwan da Allah ya halatta akwai abubuwan da ya haramta kuma annabi ne ya ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin lalle manya manya halatta halal wadda an manya bayyana take haram wadda an manya bayyana take to saboda kun ga an bayyana abubuwa to Allah shi shine masani da masu ƙetare iyaka daga abubuwan halal bayan sun san halal nan zuwa ga abubuwan haram bayan sun san haram وذروا ظاهر الاسم وظهروا ظاهر الاسم وباطنا إن الذين يكفرون الاسم فارجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الاسم duk zunubin da a bayyana ne ku rabi da shi ku ba aikata shi ba ba da na da zunubi wanda a koyayyi da zunubi na bayyane da na koye duk ku bari alaniyatahu na bayyane ne wa sirrahu da na sirri ne wala ismu kila azna an ce azna ita ake ni da alisim wakila wasu malamai sun ce kullu ma'asiyatin wani sabo ana ce mai alisim wa huwa abinna aw huwa wannan fassara ita tafi inna innal ladina yakfuruna al-isma lalle wa inna ke aikata sabo da gangan sai ji zaune bil akara ranar lahira za a saka musu bai ma kanu ya kace da buna da abin nan da suka kasance suna kagawa ya kace buna wato suna aikatawa duk abin da suke aikatawa ranar lahira za a saka mu kowa da abin da yake aikatawa Allah ka sa mu yi karshe mai kyau wala ta akubu ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لذكر وإن الشياطين ليوم إلى أوليائهم يجادلوكم وإن إنكم لمشركون ولا تأكلوا كذا suka alaihi duk dabba da ta mutu wa babu wani musulmi da ya ce mata bismillah ya yanke ta to wannan nama don naman da ya mutu kakwace shi inda ba wanda aka toge ba irin su hara bisa tudu irin su kiyi cikin ruwa inda ba su mutu duk dabbar da ta mutu ba a yanki kakwace auduga alatul gairi ko kuma wadda aka yanka bisa ga sunan wani wanda ba Allah ita ma Wa wa'illa in ba don wannan ba ai ba ma da ba wani musulmi duk abin da musulmi yayyanki wala mai san mafi bai ce bismillah ba wajen yanka ne amdan da gangan auni siyanin ko da mantuwa ba ruwa halal halal idan musulmi ya yi yanka bai ce bismillah ba to musulmi duk tare da suna allah ya yake saboda haka yanka ne ya halitta da mantuwa ko da gangan ba ruwa halal fi an siyani ga mantuwa halal ne ittifakan bisa ga ittifakin malamai wabil amdi amma in mutum ya yi yanka da ganga aka ce wale ce bismillah ya ce kai yau yanka na banci a bismillah ku kawo ne sai yanki ɗaya bai ce bismillah to allah mashahuri ga magana mashahuri ya ana ce yanka ne amma ga maganar da bata shahara ba maganar ta yi inganci ba a ce yanka ne ta ya yanke da gangan bai ce bismillah wa alaihi ibn abbasin wannan fassara ta cewa ana ce yanka ne a kanta ibina abbas yake wa shafi kuma a kanta imamuna a shafi shi ma a kan wannan fassara ya ce wanzuru al'idda kadibiyar al'idda wato sharhul umda wa i'anatu talibi na da littafin nan da ake cewa i'anatu talibi ya ce wa alama annahu yukrahu tarkul basmala ka sani wato an karhanta barin cewa bismillah wani yanka makaruhi na mutum ya tawo yanka ya ki cewa bismillah makaruhi ne walau taraka walau amdan amma ya yi makaruhi da a ce dai ya bar bismillah ko da da gangan ne hallar zabihatu yanka ne ta halitta a ko da da gangan ne yanka ne ta halitta wa bil hadisi a akhrajahu ibn majah cikin hadisin da ibn majah ya fitar a bi sanani cikin litayi na yamin hadisi abi zarin da gifari cikin hadisi abu zarin da gifari radiyallahu an kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza allah ya ce inna allah ta jawo da ana umarci alkata wa nisiyan wa masu kurihu alai hakika allah ya haramta ma al'umma ya yahi ma al'ummata allah ya yahi ma al'ummata ta jawo da al'ummata ya yahi ma al'ummata alkata kuskure don haka wanda ya kuskure bai ci bismillah wajen yanka ya halitta wanda saya kuma ya yayi masa mantuwa wanda ya manci bai ci bismillah ya yanka ya halitta wa masukuru wa alai da abinda aka tilasta su gare shi wanda aka tare shi an ka sai ya yanki bai ci bismillah ba to shi ma yanka ne ya halitta waɗanda abubuwa guda uku Allah ya yi rangwame da shi ya yi rangwame da su da jama'a musulmi wato al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wasa al-albani bi al-ishkal wal irwa wa akhrajahu abu dawud kuma abu dawud ya fitar da wannan hadisi bi sanani cikin litafi ne min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu cikin riwaya hadisi abi hurairah radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra Allah ya ce inna Allah tajawaza an li ummati lalle Allah ya yahi ma al'ummata ma tawaswasa bi suduruha abinda kira zan ta yi wati cikin zuciya ta yana wati ko in yi kaza ko in yi kaza har ya ambaci abinda yake sako amma cikin wati, to Allah ya yahi malam ta amal bihi in dai wato ita wannan rayuwa ba ta yi aiki da wannan wasu wasu ba to an yaye shi a wata kallama bi ko kuma ba ta yi magana da shi ba wa masu kurhu da kuma an yaye musu abin da aka tilasta su gani shi wasa haharu al'albani shi ma hadisin albani ya sahara shi wa na wuyar da abin ya yake a al'akala min ci daga dabbar da aka yanke ba a ce bismillah ba cin namanta wadda dai ba dabbar ruwa ba labisun shi ne fasikanci ne na amma ya dallu hita ne daga abin da ya halitta wa shayadi na lalle shedanun aljannu da shedanun mutane layuhuna suna yin wahayi ayyu wasu suna suna sa wa wasawati ila ihim zuwa ga waliyansu na kahirai li jadilukum don su yi jidali da ku fi mai ah, tafi wajen halitta abin nan matacci wa yana za tumo mobi in ko kun kawa mushrikai da'a kun ka ci matacci bayan Allah ya gwada muku haramci ne kun gane inna kullu mushrikun lalle kuma mushrikai ne wato idan kun kai da'a ga mushrikai kuma mushrikai ne la'anna man ahalla shay'an mimma harrama Allah dan duk wanda ya halatta wani abu cikin abubuwan da Allah ya haramta duk wanda ya halitta wani abu cikin abubuwa waɗanda Allah ya haramta to ya yi abin nan ya yi laifi au harama shay'an ko ya haramta wani abu wato wanda ya halitta wani abu cikin abin da Allah ya haramta ko ya haramta wani abu min ma a halallahu cikin abin da Allah ya halitta ma huwa ma'aluma min addini bi darura na abubuwa waɗanda ga addini ga lalura an san waɗannan abubuwa sai mutum ya halitta su kuma daga baya bayan Allah ya haramta su ko ku ya haramta su bayan Allah ya halitta su to fa huwa mushrikun wannan mushriki ne lianna huwa asbata hakiman ghayra Allah dan ya tabbatar da wani mai hukunci wanda ba Allah ba wa man kana kadhalika fa huwa mushrikun duk wanda ka tabbatar da wani mai hukunci wanda ba Allah ba to shi mushriki ne wakila kuma an ce fa inna man taraka da'atan lahi wanda ya bar da'a Allah ila da'a ta ga ya koma ga da'a ga wani wanda ba Allah ba wata ba abu dini ya bi mutumin nan da ba Allah ba ga addini ne kada a shirka hakika ya shirka Allah ya kare mu ya kiyaye mu sun masala matsala ta fata muhimmi sannan ya misalta misalin ta ba muhimmi alladhi ja'atu a hakamun wanda hukunce hukunce ta zo mai min Allah daga Allah fa amana bi ayi imani da ya ta wata ba a bi bita wanda bata kafin da tuba kayi alladi ya ya tabi da zakari ba shi wanda ka bin kawace kawacin rai ne kawai to misali bi na aka kawo da misalin wanda ya bi hukunce hukunce Allah wata wata'ala da kuma wanda ya bi kawashe kawacen shi nan la'anatullahi alaihi wa sai Allah ya ce. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالله وجعلنا له نورا كمن مكنه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون abin kana maitan yanzu wanda ya zama matacce bil ya shi matacce na da kafirci kafirci ya kafai la'anna al kafir wa in kana hayyan bi domin kai ko da yake ga jiki ne shi na da rai illa annahu mayyitul qalbi sai dai zuciya sai masa duk inda kuka kare da zuciya ta mutum sace ba yi da zuciya mai rai jikin ɗaya amma babu rayuwa ga jikin wato wa annabu mai kalibi to yanzu wanda ya zama matacce fa a haye na mun kara ya shigil huda mun ka ba shi shirya li'annar mumina huwa na hanyar don mumini shi an mai rai da yana kayi sai allah ya shirya shi kuma ya ba shi imani shi yasa an ka ce yanzu ya yi rai ya samu rai yanzu to yanzu wanda yake abin da yana matacce Allah ya raya shi la'annal momina huwa al-hayy ya ya'rifu ma'ana alhayat don momini shi na mai rai wanda ya san ma'anar rayuwa na lahu wa nura, mun ka sanya mai haske yamshi biyu bin nasi yana tafiya da haske na cikin mutane ayyub sir bihi alhaq yana ganin gaskiya da shi hasken da ake magana haske bayan an ambace mai imani to hasken gane biyu da aka magana hasken ilimi na mun ba shi hasken ilimi duk abin da zai yi sai ya yada ya ce da ilimi ya gane halal ya gane haram sannan ya aikata to wannan shi ake nuni da mai rai abin nan ya tabassaru bihi abin na alhaka yana amfani da ilimin nan yana ganin gaskiya mun gaini daga abin da ba gaskiya ba wa huwa da imani wato shine imani wa ayatin lahi wa ahkami imani da ayoyin Allah imani da ahkamu wato hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya zan an ba shi imani an ba shi ilimi bayan yana matacce an raya shi yana zama daidai kamar fi fizzulmati kamar wadda misalin mutumin da kamar misalin mutumin da yana nan cikin duhan har yanzu bata kuburi wato sifa kabinci wa jummatul jahala da duhun jahilci amal basira mai makauniyar basira ne wa zakarifa hawawu kuma kawataccen son rai ne son rai ne ɗaya ka jujjuya shi inda ya ga dama ya ja shi ya ga dama ya can da shi shi son rayuwa dai abinda kawai ya dibi wanda ya kaso kawai shi ya kaso yi wa huwa alaisa da khariji min kun bai hita daga bai daga son rai ne har abada laisa bi kharijin minha bai daga son rai ne har abada yana nan abin nan fi shi laisa bi kharijin minha wato bai daga abin nan duhon na har abada ai abulmati duhon to yanzu wanda an ka ba haske bayan imani aka bashi ilimin addini yana yadawa ya ga abin da an na kware ya yada ya ga wanda ba na kware ba in yayi yada ya ga na kware ibi abin da yake wa ya aikata in yayi yada ya ga abin da ba na kware bai jayi ba da shin wanda a haka yana zama daidai kamar masarufi halin eh, kauni bi zulumat wato ba tai halin kauni bi zulumat lokacin da ya kasance cikin dufai wato zulmatun kuri, duhun kabilci wa zulmatun jahala da duhun jahilci a wato amal basira makawan ido makawan basira kenan waza harifa hawahu kuma abin nan abin nan mai bauta hawahu son rai ne laisa da harijin mina baya ta daga abin nan har abada wato baya ta daga duhun nan har abada don da zara aka ce ma mutum bai yi karatu ba kuma baya da niyayi to duhun nan da yake ciki bai ta har abada don da ilimi aka gusa wato shi bai yi shi ba kuma bai niyayi ba saboda haka laisa bi kharijin minha ba ya tare da tufan na abada ayi azulma ta tufai wal jawabu la yastawiyani al mu'min alladhi yattabi'u ahkam Allah ba su zama daidai na farko mu'mini wanda ka mai hukunce hukuncen Allah wal kafir da kuma kafiri alladhi yatahabbadu fi bil qawl wanda ka demuwa cikin kawace kawacen maganganu wato maganganun da aka kawace wa'anda ba na kware ba bai da aiki sai saurarin su da binciken su su ɗina aiki ne shin wanda a haka yana zama daidai da mutumin kirki wanda ya imani da Allah ya yi da abinda annabi ya faɗa ba su zama daidai kazalika kamar haka kama yana da mumini kama da an ka kawata muminai al'imana wacce baya hakami an ka kawace muminai wato su yi imani su bi hukunce hukuncen Allah to kama da kun ka ga haka nan zuyina na na ma amma ya'maluna haka an kawata makayare abinda sun ka kasance suna aikata mana kuburwar kubur wal ma'asi na kafirci da ayyukan sabo kun gani yanzu ya damu musulmi ya tashi yana yaro tun yana yaro bai iya tahiya ba uba ne na ɗauko shi ya azo shi uba ne na ɗauko shi ya azo shi abin nan ga ka haɗa dai ya taho da shi masallaci yaro yana na hanyar girma ya san masallaci ya san ibada ya san abubuwa gurgudun iko to zai rika ganin sha'awar sallah zai rika ganin sha'awar ibada to haka nan dan kahiri shi ko da aka zuwa da shi to ci kullum tun yana dan karami har ya girma haka gane haka ne yaka ganin wato sha'awar kafirci da tsiraici shi sa za ku ga kahira ko tsakiyar musulmi sai ta biyo da dan zane can ga cinya ga ta gudan katon ya tana ya karara hankalin ta kwance babu abin da ya dame ta sun tana yarinya ta karfe haka an ka kawace musu abin nan da suka kasance suna aikatawa yaro a kwanci bai da lahiya in ba ne zai na duka sai ya ce da shi tun bai iya tafiya ba masallacin jima'a har ya girma yaro ya girma ya yi kusan shekara goma ran nan sai ga shi kwanci bai da lahiya ya ji babana ya hidda mota za ana masallacin jima sai ya da kai ne ya dibe shi ce baba ka da ni masallaci ya ce habawa ne ba ka da lahiya ka yi zaman ka Allah ya ma gwamnati ya ce ni dai baba ka da ni masallaci me yasa kaka son ka ce matsalashi ya ce sannan kai in yi sallah in warki sannan kai in yi sallah in warki ya ce sai ni rungumo shi ni samu ta zan bai iya ta yawa na kai shi masallaci na sashe sahu na aji ya ce wallahi da domin ka taso shi ya shiga mota da kai ne ya ce kuma shi ke nan, bai kuma kwanta ya warke daga wannan ciwo kenan kun gani saba mai da ita da an kai kullum kullum shi yasa sai ta shiga rai ta kama jiki ne sosai ya zama yana son ta kwarai daga gaske an kawata mai ita to amma ku didi da tijawa ku gani idan aka ce assalamu alaikum alhaji ne ma sallama sai ya zaburo da sauyi. ya tawo yana zato alhaji ya zo gani ne bai da lahiya bai ce masallaci ba alhaji ya to gani ne kun gashi ya yi to amma Allah ya kire hayya ala sala hayya ala sala ya ce bai da lahiya amma alhaji ya ce assalamu alaikum gashi ya yi hito eh, bai san mutuncin sallah ba amma ya san mutuncin alhaji eh ba a saba zuwa da shi masallaci shi na yaro bai saba da ita ba saboda haka da ya ji kai ya na ciwo sai shi abin nan ba shi na kuka ci tambayoyi wa ya malam idan mutum mai da lahiya eh, ya halitta shi azumi ya halitta shi abin da ya sa ba su san mutunci azumin ba jinan ɗaya kai ka buɗe mai yar dama da ya ji kai ne ya ɗan soka kaɗan zai ce yau ba azumi ban da lahiya don mai bai san mutunci abin ba inda yanzu wanda ya san mutuncin abin nan yanzu kana zuwa wajen anas ibn maliki da diya ne da almajirai ne ka yi magana in mutum bai da lahiya bai azumi kana zuwa wani su kai wannan wanda ko bai da lahiya ga shi zai mutu almajirai ne su wallan masalu ga mutum zai mutu yana ɗaukar rai kuma ɗauki da azumi yake saboda annabi ya ce man fatima bi saumi yawmi duk wanda an ka kashe shi yana doki da azumi ko da dai ni gudana annabi ya ambaci na aljanna ya ambaci kuma aljanna irin wanda za a sa shi ko da dai ni gudana ya mutu shi sai kaga da tijin na ce ku bani ruwa saboda zahi bazara yi yi ta yi wa ke cikin ta sai an ɗauki ruwa an ba shi ga hannu ya rika ya ce rana ta waɗi sai su ji takaici shi mala ya kaka magana na ta Allah ya yi maka uzuri ka sharuwa ya ce ku ajiye in ba ta wadi bai da lahiya ba saboda sanin muhimmancin abin malam sai da rana ta faɗi ya ce ku ba ruwa. an ka ba shi ya ce rana ta faɗi aka ce ya ɗauki ruwan ga zuwa ga bashi ne sai can za a yi guda baki za ana ta a cika kayan daɗi to ku saba ma yaranku da ayyuka alheri in sun ka saba da su to ba su bari amma da zaran mutum bai saba da abin kwarai ba an ka bari ya saba da mugu to ya yi ganin abin nan da ya saba da shi bisa ga wanda bai saba da ko musulmi da kahiri don haka na ake kowa abin da ya saba shi ga ganin sha'awa Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne wa kazalika جعلنا في كل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمي عاليا مكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك كما هكذا ai kama bayyana kama wanda aka bayyana hukumul fardi hukuncin mutum guda guda da imani ga imani yi a hakami da bai hukunce-hukuncen imani war kubur an ka bayyana kafirci yi zaharifi da kuma bin kawace-kawace ne Allah ya ce to waka zalika haka nan ji bi kulli qaryati akabira mujribiha haka nan muka sanya fi kulli qaryati cikin kowace alƙarya mujrimiha ha, masu lahinta su ne manyan kowace alƙarya haka Allah ya sanya manya masu laihi su ne manyan gari su ne da Allah ya ba manya dama wannan dama liyan kurufiya don su yi makirci cikin ƙasa li adawa liya li ahadin lahi don adawa su ga mutane Allah wasa da ana imani don su danna mutane daga imani misal ta quraish laka ya muhammad kama ina adawa da qurayshawa suke yi gare ka ya muhammad wala ka da mabiyanka wa ma yamkuruna illa ambutun su masu kullawa mutanen Allah ma kirki ba kowa suke kullawa ma kirki ba illa bi ambutun sai da kawunansu la'anna wabalahu alaihim don masibar ma kirce su gare ga kansu za su dawo wa ma yashuruna bi zalika wasan da wannan ba kun gani wato Allah ya ce subhanahu cikin hadisul qudsi man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya adawa da ni ga mutumin da nake so to faqad azantu to ina bashi sanawa hanna bashi sanawa bil harbi shi ya zamu yaki da shi kun ga shi ma ne ga kai ne ya dawo idan Allah ya tashi karya mutum sai shi ba shi kyale shi sai ya kama fada da mutanen Allah mutanen addini to da zara mutum ya fara fada da mutanen addini Allah ya ce to da shi na aka yi ba da mutane ne na aka yi ba da shi na aka yi kai dai ka ce baka da awaka ka ce baka ibadarka ka ce bid'a a aikinka ka ce shirka a aikinka kuma kace waɗanga da kayan abin da Allah ya ce ka su bari kai ba kai kuma ba kenan kai Allah ba kai kuma wani bai kenan kai ne Allah to yayin kai ne a gwada a gani to duk mutumin da Allah ya tashi karyawa sai ya kale shi sai shi wada da mutanen Allah to da ya wada da mutanen Allah to da Allah na ya ka yau ko cikin jama'a da ake dunkule cikin jama'a cikin sunna da ahlus sunna wanda biyan hidin Allah to shi Allah ya zama tare da shi wanda bi ya fada da shi to zai ga abin da Allah zai yi bale wanda gaba ɗaya ko addinin bai damu da shi ba iyaka sai son rayuwa dai duk wani sabon shaƙin da ya tawa akwai ya cikin aljihu ne eh ai ga wani sabo ayo wannan sabon yana da kyau yana da kyau eh dan gwada shi ka gani to wanda ayyuka ne kawai saba Allah shi ɗaya aiki ne kuma ya ce faɗa ne zai yi da mutane Allah shi bai bi Allah ba kuma bai banna Allah ba to ya jira ya gani fagada azan tuhubil har harba hakika na ba shi da faɗa saboda haka za shi faɗa da Allah kuma za su faɗa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wai za ja'atu wa idza الذين أجرموا فغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية إذا متى آية تزوم سعي أكابر مجرمي كل قرية من يمن يما سليهن نقوة القرية idan abin da aya ta zo musu ala ta rike nabiyan wadda ta nuna gaskiya annabi su a halin imani ma'ahu da gaskiya masu imani tare da shi kalu su a kabira manyan mutane sai su ɗurace allon na'omi na biyu babu imani da shi hatta nu'uta sai an ba mu mitila ma'uciyar rasulullahi ƙablahu irin abin da aka ba manzannin allah gabani ne minar risala mu ma a ba mu manzanci idan allah na so mu yadda mu ma shi mai shi mu manzannin allah wani wahayi ilina wadda aka ne yi mu ma a yi mana wahayi dan me kuka ce a baku manzanci a baku wahayi suka ce la Allah aka sanar mina malam don mun yi yawan dukiya wa aka bar sunan kuma mun girme mai shekarun mu sun karana shi wannan abubuwa ne da an ka dade ana ta yawa masu da'awa abin nan alfahari da su wani lokaci a ce masu da'awa matsayata ɗiyan talaka matsayata abin da ake gaya musu wani lokaci kuma sai a ce yara ne wato yare ne kanana suka ce to abin ya sa su a kabirin musulmi ya suke cewa haka nan wato don ni'ima wadda Allah ya musu ya girmama su yadda rajin su da ita saboda haka shi yasa suke alfahari da wannan dukiya da aka ba su ga masu wa'azi Allah ya ce to Allahu a'lam haifi ya ja'alu risalatan Allah shi ya san inda yake sanya manzanci saboda haka don suna ganin suna da kuɗi ba wai kuɗi ka sa a bada abin nan manzanci ba ko a ba da iko ko sarauta ba a nan ƙasa akwai mutane inda an kaito akwai mutane masu kuɗi ko su san ko na wana ba amma bai ba su mulki ba sai ya ba da mulki ga mutumin da talakawa ka yin tarbaci suna kaɗo mai mai kogo ɗari mai kogo ɗari ya yi samu da ya kamta Allah na ka ba da mulki ba mutum na ka ba shi ba Allah ka bayarwa duk rigin gaban gara kuke gani 'yan siyasa na yi ba wanda zai yi mulki sai wanda Allah ya ba za ku ga wanda za a yi lokacin zaɓe ya zo za ku ga wanda ya zaɓa za ku ga wanda bai zaɓa ba inda kuna na an kai zaɓe za ku ga wanda ya zaɓa ku wanda bai zaɓa ba Allah ne ka zaɓi saboda haka ba kuɗi ne ke zaɓi ba amma dai su kuɗi al'ada ce duk wanda adda su suna ja ne su sa mai alfahari ya rika ganin kamar shi wani Allah ne wanda ya zama dole in yayi magana a mai bai sai ka jina kamar ni yanzu kamar ni in ce kaza wai a ce ba a kaza wai yana ganin shi kamar shi wani abin bauta na saboda yan kudin nan wanda nan gobe yan sun ka kari an gama da shi sai ya koma kama akwai gidansu ba a yi da shi ba a kira ne in za a yi ya tau ba a magana da shi to ku rika lura da irin wannan su ma waɗanda sun ka ɗauki irin wannan mataki da su kai ga nasara ba Allahu alam haisu ya ji alu risalata Allah shi ya inda yake sanya manzanci ne bil ifrad bi risalata wa ƙuri abin jami wato risala ce wa abin nan wa haisu mafolin Le, be na dalla alayhi a'ala ai ya alama almawdi'a Allah ya san bage as-salih alwadi'a bi wanda ya dace a azaman ci ciki ne ko ya da'uwa fi sai ya azata ciki ne wa hawala ilaysu ahlalaha su Su waɗanga da karijima ba a ba su sarauta ba su dace da ita na ba shi yasa ba a ba su sai sibul ladina ajramu Allah zai samar da wanda suka yi girman kai ai takabbaru an kabulin haƙi suka yi girman kai ba su karbi gaskiya ba Allah zai samar da su da sagarun inda Allah kaskanci da walakanci a wurin Allah fi duniya nan duniya li'annahu jazaa'ul mutakabbiri don girman kai wato sakamako ne kaskanci da walakanci wa azabun shadidin da kuma azaba mai tsanani ita ce azaba wuta fil akhirah ranar lahira aw huma jami'an fi dunya wa bil akhirah ko kuma yi musu azaba a samar da su wato da tsagarin ƙasƙanci da azabar shadidu azabar mai tsanani fi duniya wal akhirah bai ma kan yan kuruna saboda makircin da suke yi kun ga wannan makirci da ake ta yi cikin ƙasa ka ji an ƙulla nan ka ji an ƙulla can to sai sibul ladina ajramu min sagarun indallah sai sibul ladina ajramu sagarun indallah Ƙasƙanci zai samu wa'annan da ke makircin nan inda Allah ya wurin Allah wa azabun shadidun da azaba mai tsanani da makanu yankulu na saboda makircin da suka yi ku kalle su dai wani ba ku gane makiri na sai makircin ya kamar idan makircin ya kamar za ku ga duk abin da ya aji ya kayi kuma makircin ya kama shi babu lahiya babu kudin sai magani babu abinci babu abin sai dai babu lahiya babu kudin sai magani babu abinci babu abin sai a bar mutum ya walakanta ya kaskanta ya yi garka ya zanna bayan da yana ganin babba ne ya yi zaune garka ba mai kama mai jiya, shi kadai ba mai kama mai jiya. daga nasai sai kaskanci da walakanci su biyu baya ma kanu kurun saboda makircin da sun kai lokacin da suke da dama ai bi sababi makarin saboda sanadiyar makice da suke bidusu da layi da manzannin Allah wa almumini da kuma makice da suka wa mummune wato musulmi a wafi ƙaunihin ko cewar da suka yi lannu omina mu ba mu imani har abada hatta nuta mitilin ma'uce rasulullah sai an ba mu ina abin da aka ba manzannin Allah wasu ka ba su yi girman kai ga ayyakuna an ya kunu a taba a rusul suna ganin sun yi karin su zan mabiyan malbari wa a abin nan zubi sigari sai an ka kaskanta musu da an ka saka musu da kaskanci wal azab shadid da azaba mai tsanani ala takabburihim bisa ga girman fasu saboda haka ku nisance makirci ga addini da mutanen addini ku nisance makirci ga talakawa musulmi shirakawa musulmi ku nisanci kulla musu shi Allah subhanahu wata'ala yana nan yana ganin duk abin da aka yi kuma ya shirya sakamakon da zai Allah ya kare fa man yuridullah fa man yuridullah wa ya'dihu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid يجعل الله الرزق على الذين لا يؤمنون مثل مثالا ثانيا الله يا سيدنا وني مثالي نبي لصفة من أراد الله هدايته بصفر وأن الله يسوع شريع إذا دعي إلى الإيمان يا أنكر شدوك إيماني وصفته كما تصفر Mallam lam yurid hidaya man lam alhidaya ga misalin wanda Allah bai ne wa gare ba fa qala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace wa man yuridillahu duk wanda Allah ya nufa an ya hadiyahu ya shirya shi ya sharah sadrahu lil islam to zai bude kirji ne ga karɓar musulunci don mutumin da Allah ya so ya shirya shi sai ya buɗa mai kirji ne ya zama wani abu da aka cewa alhikimatu da latul mu'minin wato hikima kalmar gaskiya kayan musulmi ta wadda tabbaci aina ma aka zaha wajen aina ma waje da aka zaha duk inda ya sami ta zai tabi adinai wato idan allah ya so ya shirya mutum sai ya mai sai haka sai ya buɗe ƙirji ne gaskiya duk inda ta bayyana gare sai ya ansa inda ya gaskiya ce bayan jayayya da ita iza bi ya idan ya an kirai wato zuwa ga musulunci wato ya shira sadar hulul islam iza bi ya idan zai buda masa kirji ne ga musulunci idan an kire ga musulunci da an yi kazi ba fi kalbi zuwa sai Allah ya kada mai wani haske cikin zuciya ta kwayan fasihu lau sai zuciyar ta bude ta karɓi wannan haske wato wa wabi kalbi ya tabbatar da wannan haske cikin zuciya ta kama wadda da hadisi kama wadda ya zo abin a cikin hadisi an ce abin nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam alama sai annabi ya ce innan nura iza da kala sadara lalle hasken imani in ya shiga kirji in fasaha sai kirji ya bude wakila sai aka ce ya rasulallah hal da zalika min alami yu'raf shin game da wannan akwai wata alama wadda aka sani wadda aka gane haske ya shiga zuciyar mutu Allah ya buɗa mai ta akwai wata alama da aka gane haka kala na'am eh akwai menene alama ya yace ta tajari an da duniya nisanta daga gidan duniya in ga mutum ya nisanci gidan duniya baya neman alfahari da duniya ko ya same ta aikin Allah ɗaya ya kai ita bai takama da ita wal ki? ila da da kulut kuma kaga ya karkata zuwa ga abin nan gidan da dawama wato shi dai lahira ga yanin koyon shi azumi sallah zikiri sadaka istighfari salati addu'a da abin da ya kama da shi kama karatun alkur'ani su dai na wanda ya karkata ga gidan lahira kawai abubuwan jin daɗi babu ruwa ne da su wale sai dadin da mutu kuma tanadi da ya kai ga sha'anin mutuwa ƙoƙarin ibada ɗaya kai kamar da kamar kamin mutuwa ta sauko to wannan alama ce ta Allah ya bude kirjin wannan mutumin alama ce ta mutumin ya karbi shari'a illa annal hadisa da abawar albani sai dai hadisa albani ya rauna shi wa man yuridillahu an yudillahu Wannan ko duk Allah ya kaso ya batar da shi ya ji an sadarahu kan, sai ya sanya kirji ne ya zama mai kunci bi tashdidi dayyakan wa qira'a bi tahdidi dayyakan an qabulihi wato zan mai kunci ga karɓar gaskiya harajan mai kunci kwarai bai fata ra'ayi masdar bai ma'ana a ba misalin abin na adal ai shadidu di wato sai ya zama mai kunci mai tsanani kirji ne harajan mai kunci mai tsanani wa sababi ya zubanta shi da harajan mubalaga wa ƙuri'a kasar ya harijan wato shi ma abin na ba? ka annama ya sa'adu kamar yana hawa ai ya takallafa sa'udu kamar an dora mai ya hau sama wala ya saje hukun bai iya hawan sama ne wa bi qira'atin ya sa'adu wa bihima idgamu atayi fil asali fi sadi ya sa'adu ko ya sa'adu wa bi ukhra bi sukuni ya sa'adu wato ka annama ya sa'adu fi sama kamar yana hawa zuwa sama la'adamin hawa don hawan da ya kai zuwa sama can babu iska wanda ya dace da shi ha babu iska bin sama a cikin sama yadda ya kusa da kirji ne yana kunci fala ya sadiya a sa'uda don haka zai iya samun iko ya hau sama in kullama ya ba a ila sama don dusar da ya ƙara ɗaukaka zuwa sama kullama haffar hawa wani dusar da sararin sama ya sauƙaƙa wariha da ruri da iska na dole lil hayati ga rayuwa wannan su da rai wa ya shi'uru bisa obata ta sa'ud sai ya ji wata irin wahala ta hawan sama ɗin hatta ya ajimar hawa a birkuliya har ya kai inda babu iska gaba ɗai ko ya dayi ƙwannarsu sai ne ta yi kunci ko ya ta dayi ƙwannarsu sai ne ta yi kunci ko in ma an yarda ya da ko dai ya dawo ƙasa au ya mutu ko kuma ya mutu wato ya samu kunci kwarai-kwarai daga sun ma a ƙaba alaihi sannan allah ya ta aƙibi akan wannan faƙala ka zalika kamar haka a yi misali zalika da ja'ali kamar wannan sanyawar da muka yi haka dai ya ji Allah wa bin nisa Allah ke sa ƙazanta da azaba wato al'azab awa shaitan arjisa wato shaitan haka dai a yi sallituhu haka Allah ke sallada shaitan alallabi da la'amin nuna ga waɗanda ba su da imani wato shaitan yakan samu ya sallada yakan samu ya samu iko mahi yawa alal ladina la yu'minuna ga wayanda ba su da imani mahi yawa yana samun iko ga masu imani guda guda amma suna kucce mai daga baya amma dai mahi yawa ya hai samun iko alal ladina la yu'minuna ga wayanda ba su da imani fa yamna'uhum khayrayad dunya wal akhirah sai shi hana su alheri guda biyu alherin duniya da na lahira duk sai ya hana musu ya hana musu alherin duniya ya hana musu alherin lahira wa hadha siratu rabbika mustaqima لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو ma shara ila annal islam sannan ya ishara cewa musulunci wa huwa dariqun mustaqima ita ce hanya madaidaiciya al-musulati ila khair wadda taka kai ne ita ga alheri wa anna ghayrahu dariqun mu'awwaj da hanyar da ba musulunci ba hanya ce karkatatta annai guda daga shari'a fa kana sai Allah ya ce subhanahu wata'ala wa hadha alladhi anta alayhi ya muhammad wannan hanya da kake bisa gare ta ya manzon rahama sira da rabbika ita ce hanyar ubangijinka mustaqima wadda amma daidaiciya la waja fihi babu karkata cikinta, Wani wa nasabahu mustaqima ala hal eh, al mu'abba abinna al mu'ayyadatu lil jumla على حال المؤيدة للجملة والعمل بها معنى الإشارة في هذا قد فسرنا الآيات للي من بيان آيه دكي دكي لقوم يذكرون كما تعلن سكي وأذن ya riga mutaya fil asali fi zali wato da kawai ya tazakkaru ai ya ta izuna wa'anda ke wa azantuwa masu da dikira an keɓe masu imani la'annahu mal muntafi'una dan su suke amfani da abin da qur'ani ya ci lahun da salam suna da gidan tsira assalama gidan tsira wa hiya janna ita ce aljanna inda rabbihum wajen Allah ubangijin su wa huwa waliyuhu Allah shine majibinci al'amarin su ay wani isa la khair ilayhi wanda ka jibinta sadar da alheri gare su wa nasiruhum kuma Allah ne zai taimake su bi makanu ya amalu saboda dalilin abin da suka kasance suna aikatawa ayi bi sababi amali musaliha saboda sanadiyar ayyukan nan nasu na kwarai Allah subhanahu wata'ala shi zai taimake su wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu bil hidayah annabi ya kasance saboda wa'annan ayoyi annabi na roƙon ubangiji ne shari'a sallallahu alaihi wasallam idza qama bil layli eh abin nan iftataha in ya tashi da daddare sai ya fari sallatai faƙali sai ce Allahumma rabba jibril ya Allah ubangijin jibril wa mika'ila da ubangijin mala'ika mika'il wa israfil ubangijin mala'ika israfil fadirar samawa ciwar aji wanda ya kage halittar sama bakwai da ƙasa alimul ghaibi wa shahada wanda ya sa abin da haƙo da wanda an bayyane an ta bai na Ibalika. kai kake yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fi ta a cikin abin da suka kasance suna saɓani ciki to ina roƙonka ihdini lima uqtilifa fihi min haqqi ka shirya ni ga abin nan da sun kai sabani gare na gaskiya ni ka shirya ni ga gaskiya bi izinika da izininka innaka tahdi man tasha lalle kai kana shirya da wanda ka so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya akhrajahu ahmad fi musnadihi wa tirmidhi fi sunanihi Allah kai maka roƙo asma'i asma'ika husna Allah ka gabarta mana ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana ibadarka da akhlaqi ka raba mu da safonka da sha'awa ka kyautace halayen mu ka kyautace aqidan mu ka kyautace imanin mu ka shi ibadodin mu Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari ka sa mu cikin wayan da kake yantawa lokacin bude baki an aljanna kuma ka ba mu ikon kwana nan wani